ta ce don ka ɗau haraman aikin haji ko umra baya hana ka tunsu da kaji kanshin turare wa yanzuru fil mir'ati baya hana ka kalli madubi wa yatadawa bima ya'kulu az-zaita was-saman yace zaka iya shafa mai abincin da ake ci dan yana da ƙarfi ba zai zama ba zai dauki hukuncin turare ba kamar man shanu kamar man mai ashina da ƙarfi in ka shafa su cikin aikin haji zai dauki hukuncin ka shafa turare sai na shine ce wa bi ma ya kudu za ka yi jinya za ka yi shafa magani da irin abin da kake ci kamar karamfari ai yana da kanki ko amma ainihin karamfari turare ne ko kuwa magani ne sai za a shafa babu komai irin waɗannan abin da ake nufi kenan shine ce azzaita was saman mai da man shanu haka saki da man man rago din in aka narka ba yana da kanshi ba amma za a sa cikin abinci a ci akwai wanda ya taba cewa dan man kaki da na da kanshi ba za a sa cikin abinci a ci ba yace to in bukatar ka shafa wurin kulli ya kama eh za ka shafa ba zai dauki hukuncin ka shafa kirare ba amma yana da kanshi ko وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان عطاء الخراساني يتي عطاء بن ابي رباح الخراساني يتي وان يتي هرما زي سا زودي سعنا زي دور بلتي وصاف ابن عمر رضي الله عنه عنهما وهو محرم وقد هزم على بطنه بثوب يتي عبد الله بن عمر يا توافي ينا cikin harama ya dauki umma ko zani ya ɗaura cikin su haka to shine hukunci zaka ya daure abinda aka ce al ko al ko al to fahimtar malam fahimtar mutane sai je wai duk abin da aka saba dinkawa ma ba za ka yi amfani da shi ba abin da ake nufi abin da aka fassara shi kamar hannu riga hannu kafan wando da menene da menene amma dan mayakin ka daya an dinki na an dinki na me zai hana ka yafa ko kai ne? babu abin da zai hana haka balaci da zaka saka boye kudin ka a ciki suka ce za a yi gaji Abdullahi dan Umar yayi haka kuma ana yi ba wanda ya haramta ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هوججها to wannan ra'ayi ne na na Aisha radiyallahu anha siddiqatu binti siddiq ummul mu'minina ita ke take cewa ba ta ganin laifi waɗanda ke aikin suke jan rakumi suke ayyuk suke musu aiki a daga haudaj wadar bukka ce ake yi akan rakumi kamar yace wa yawma da khalqul hidra hidra una yazati shine na ayin ce to waɗannan da ke irin waɗannan ayyuka za a hau sama za a hau mota a sauke kaya za a hau kaza kaza in ya daura farjan ne ba wando karkashin sa yaya za a yi shi da take cewa irin waɗannan ita ba ta ganin laifi ne wurin su sa at shine wannan ɗan kankanin kirfan ya ake ce da shi feto kenan ko walki ko a fashe ne menene ce ake ce da shi amma dan kankani waɗanda masu dan ke sa ɗin nan aka ce ta ce ita ba ta ganin laifin suka sa sa'annan aka ɗaura abin nan kai. dan kada a zo duk sa'an da mutum ya sa riga ya daura ya cinna na ne daga cinna. sai ga duk sa'an da mutum ya ɗaura kwarjan ne to sai dai ku ta tafiya inda zai hausa ma ba daɗi to ne kake ganin ai babu ita tana ganin babu laifi malamai suka ce ai mazhabin na na Aisha kadai nan, wa'ansu sun saba mata suka ce ai duk ɗaya ne babu bambanci tsakanin wannan eh, abin nan da dogon wando sabani suke yi sai sabani ba wanda zai ce wannan kafirin a abinda mutum yake gani ijtihadin sa aka tafi kan haka nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce as-sahabatu kulluha udulun dukkan su adilai babu daya cikin su da za a yi kinda sun samu darajar sahabbai suhba sun ga manzon Allah sun yarda da shi wannan ya ishe su daraja a duniya ta tashi sa'annan duk abin da ya faru tsakanin su ba a tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa wala tusaluna amma kanu ya'maluna shine ibnu al-arabi al-ma'aziri al-maliki yace mutane ne da Allah ya kare annayen mu daga barin jinin su to mu ma mu kare harsunan daga barin mutunci shin nan Allahu akbar قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرت فذكرته لابراهيم قال ما تصنع بقوله حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم an karbo daga sa'id da jubairu yace kana ibn umar radiyallahu anhu ma yattahimu bil sayfi fa zakartu li ibrahima qala ma tasna'u bi qawli yace na ga abdullahi dan umar yana shafa mai ma'ana yana kin shafa turare kenan ma'ana ya tahin bizai kala sai da ya bashi labari yace ma tasna'u bi qawli me ya ga da Abdullahi dan Umar to shine tun daga abinda manzon Allah ya faɗa me ina ga abinda manzon Allah ya aikata ko ya faɗa yaya zaka ce ga abinda kuma Abdullahi dan Umar ya faɗa tare da cewa mun ji an ce Abdullahi dan Umar kusan ya fi kowa kauna san koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya kawo sanadi yace haddathani al-aswad an aisha radiyallahu anha qalat ita tace ka anni anzuru tace ka ce gani ina kallo wa ila wa bi sibi zuwa kallin kirare fi mafariki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a tsakiyan kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yana da suma sai raba su biyu haka wanne kwanta wanne kwanta to wannan tsakiyar kace sai kace gani ina kallon kallin kirare akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kalman shine ta wahal da malamai suka tafi suka ce to ga manzon Allah ya kirare wani suka ce ai khususiya ce ga manzon Allah wani suka ce kafin yaje kafin ya shiga harama ce harama ne wani suka turaren baya da kanshi duk zan zantuttukan da suka je suka dawo sai aka ce waɗanda riwayoyin da suka zo manzon Allah ya shafa turare jikinsa ko jikinsa kafin ya dau harama malaman da suka ce ba za a yi haka ba sai suka ce ai wata riwaya ta zo ta hutashe mu wace riwaya ce izi sai suka ce riwayar da take manzon Allah ya shafa turare sa'annan ya je ya sadu da iyalansa aka wayi gari ya dauki harama suka ce ai ta hutace mu yaya aka yi ta hutace ku suka ce manzon Allah zai sadu da iyalansa ne ya je da janaba ya je shiga harama aka ce a'a suka ce ai yayi wanka aka ce eh suka ce to wanka ta wanka ya wanke wannan turare Allahu akbar <laughs> قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت وإن سوني حديثا لسكا سكا وحل لما لمي لأن أنا عايشة تكي تاكسا في إتكي تكي شافا ومن ذا الله تلاري تلاري تاتي يسا حرم يدو حرما فأنا كما أكجي أكي aka zo aka tsaya arafa tashi gariran sallah aka je aka yi jifa take ita ke shafa manzon Allah turare kuma yanzu lokacin an gama kafin aje ai tawafil wada'i eh, tawafil ifada ya zamana an an gama an an kire an an za ya halaka mutum sa da iyalinsa wannan al-tahlilul asghar tahlilul akbar kenan to na Aisha tace ita ce take shafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ga hadisan yanzu na Aisha ce Allah ya mata alkhairi Allah ya mata gata da'iman ta zo tana cewa manzon Allah ya fari kaza tana alfahari da cewa manzon Allah ya bar duniya yana hannunta tsakanin cinyanta da hannunta da kirjinta da wuyanta ita ke tallafe da jihayyabar duniya الله أكبر باب من أهل ملبدا babin da ke bayanin wanda ya dau wanda ya dau haraman aikin haji ya dan farar da suman gashin sa قال حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا أو ملبدا يتي ناجي من الله صلى الله عليه وسلم هنا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك halin kasancewa manzon Allah ya dan farar da gashinsa ma'ana yana tabbatar da cewa a wannan lokacin manzon Allah na cikin har ihrami kenan babul ihlali inda masjid zul hulaifa yace babin da ke bayanin mutum yace labbaik allahumma labbaik wurin masallacin zul hulaifa inda mutanen madina ke daukan harama قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت سالم بن عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وحول السند قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة يكي أنكر بولا سالم بن عبد الله ya ji mahaifinsa yana cewa ai ma ahalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai ce labbaik allahumma labbaik hajjatan ko umratan ko hajjan umra ba illa in min indi indi sai dai wurin masallacin zulhulaifa ba daga cikin madina manzon Allah ya dau harama yana fada ba sai da aka zo nan manzon Allah ya hauta a bar hawarsa ta daidaita sa'an ya ce allahumma labbaik duk abin da ka daura da maran da kai tun daga gida har yanzu kai kana kai da mara kai da da mara yin aikin haji har yanzu baka shiga cikin aikin haji da zai haramta maka yin waɗansu abubuwa ba kamar lokacin da kai alwala ka kama hanyar masallaci ka zo kana zaune ko kana jira ko kana tasbihi duk wannan kana son kai sallah ne ka dauko mai amma ba zai zama maka haramun ne ka kalli nan ko kalli ko ka ci abinci ba sai ka ce Allahu akbar to daga nan wa'ansu abubuwa sun haramta gare ka har sai ka ce assalamu alaikum to haka duk sa'an da ka daura kwarjan ɗinka ka yafa mayafin ka ka dau jakarka ka dauko manta har yanzu ya halatta kai kaza kai kaza duk sa'an da aka kai inda kai alwala ko kai wanka kai alwala ka ce labbaika allahumma labbaika hajjan ko umratan ko hajjan wa umra ko hajjan mutamatti'an mutamatti'an biha ila al-umra to daga nan abubuwa sun haramta gare ka kenan sai in ka zo kai tawafil ifada babu ma la yalbasul muhrimu min asiyabi yace babin da ke bayanin abinda wanda ke aikin hajji ba zai za ba cikin tufa قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المهرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف الا احد لا يجد عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورق الله an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake wani mutum ya ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma yalbasul muhrimu menene wanda ya dau harama zai sa na daga tufa ko ya yafa ya yafa a jikinsa menene ake so to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abubuwan da ake so suna da yawa abubuwan da za a hana shi ne su kaɗan to sai manzon Allah ya bar abubuwan da ake son ya yafa din ko ya saka sai ya kididdiga abubuwan da ba a so to in ka cire wa'annan abin da ya wannan ci wa'annan ya halatta nan ko shi ne ake da shi uslubul hakim yace menene mai harama zai sa من الثياب لك تفا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله لا يلبس الخمس ba za a sa riga mai wuya da hannu da fasali ba walal ama'ima ba za a daura rawani a ka ba walal sarawilat ba za a sa wando ba walal baranisa ba za a sa riga wanda ke da malafa a cikin irin rigunan da masu mutanen magharibi ke sawa ba daga wuyansa akwai malafa za ka dora ya zama kamar hula ko rawani kenan walal kifafa ba zai sa kufi ba illa ahadun la yajiduna alaini, sai dai dangane da kufi din wanda bai samu takalma guda biyu ba sai ya sa kufi falyalbas al-khuffa manzo Allah sai ba da izini in baka samu takalmi ba sai ka sa kufi amma yace sai ka yanke ya kai karkashin idon sahunka bayan suka ce haka hukunci yayi daga farko kan aje a gama aikin haji sai manzon Allah ya bada fatawa amma yake wanda bai samu takalmi bai sa hukunci. sai malamai suka ce to ba lalle ne sai kayan kufin naka ba don akwai barna ta dukiya ma a ciki wal yaqtahu ma aswala min al kabayni wa la talbasu min al thiyab shay'an masahu zafaran yake kada kusa sa wata riga da aka rina kada zafaran awar ko kwar duk ko an fitira da sane abubuwa ne da aka tana da rini da aka rina tufa in ka sa zai taba jikin ana gani ko ana tana da kalfi mai tsanani. shi ne za aka hana akan haka yaya za aike nan za a sa farar tufa za a sa za a yi kwartin eh, izarin warida'un da fara ko baka ko ja ko menene duk abin da ya sauwaka ɗaya ne sama ɗaya kasa ko ɗaya ne aka yi duk manzon Allah bai hana nan. ba abin da aka hana shi manzon Allah ya bayyana باب الركوب والارتداد في ya ke babin da ke bayanin eh, halaccin a hau a je aikin haji a haye kuma a bar hawar ka za ka iya ɗaukan wani bayan ka in za ka iya ɗaukan ku saboda kada wani ya gani saboda kada wani ya ce ai da yin aikin haji ko umra a tafiya ya fi wahala addini wahala ya fi lada a ce babu bambanci tsakanin kai tafiya ko ka hau kai a suka ce maka ka ne zai fi taimaka maka in kaje ka fi samun kazar yin aikin haji قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن يونس الايلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان لبس النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara muke dace Usama radiyallahu anhu ya kasance bayan manzon Allah manzon Allah ya goya shi akan abar hawarsa daga Arafa zuwa Muzdalifa Sa'an nan daga muzdalifa manzon Allah ya ɗauki fadlu dan Abbas zuwa Mina kala fa ma kala dukkan su da manzon Allah ya ɗauke su sun ce lam yazal nabi sallallahu alaihi wasallam yurabbi hatta rama jamratal aqaba suka ce tun daga Arafa har aka zo muzdalifa manzon Allah na talbiya labbaik allahumma labbaik har aka wayi gari duk sa'an da aka faraka duk sa'an da aka yi suna sai a faɗa har sai da aka wayi gari aka je aka yi jamratul akaba daga wannan jifa ta farko da kai to daga nan ne daga nan ne zaka kai da cewa labbaik Allahumma ya gama shi babu ma ya albasu al muhrimu min asiyabi wal ardiyati wal yace babin da ke bayanin abin da ya halatta mai aikin haji ko umra ya sa daga kifa da aka kuma mayafi haka kwarjalle ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة إتي نانا عائشة تاريغا وندا مي فتي فتي وندا أكرنا شي فتي وهي محرمة الهالي كفن شي وانتا كما تكي هرما وقالت سيتشي لا تلثم لا تلثم kada mace ta sa abin da zai rufe mata bakinta haka wala ta kada ta sa burka abin da zai rufe mata huska ko abin da zai sa ta rufe suna da wani abin da suke sa kai irin mace kadai za ka gani ya rufe bakin ta haka shine ake cewa lusma lisan kenan Eh, ina balla yalla sadaka yalla ko inna abin da suke sa suna rufewa shine lisma ya ce suna lisam aka ce mace ba za ta yi ba ba za ta yi wannan ba dama abin da aka ce mace haramin sa yana huskar ta ce da hannayenta kada ta sa safa da za ta rufe hannunta waɗannan guda biyu haka huskarta amma za ta sa riganta ta sa zani da ɗaura ko menene ta har ɗan kunninta har ɗan wuya ba abin da ba za ta sa ba man za ka kwanta za ka cire ka yi wankan ta sa babu abin da aka ce ta bar huskanta da tafin hannunka ta guda biyu duk da hussi ma huskan aka ce na na aiki suna tare da manzon Allah suna tafiya duk sa'an da suka zo za su hadu da maza sai kowa ta tafi abin ta rufe huskanta har sai an tsallake an an wuce maza Allahu akbar وقالت لا تلثم ولا تتبرقع wala talbas biwarsin wala za'faran yace sai dai mace kada ta sa tufan da aka rina shi da warak ko za'faran saboda yana sama jiki kuma yana da tsananin kanshi wa qala jabir la ara al mu'assir ratiba jabir yace ba na ganin abin da aka rina shi da abu mai fasi fasi kaman turare ne wa'annan duka sanadari ne da ake rina tufa wa'an yana da tsananin kanshi wani kuma ba shi da kanshi mai tsanani ولم تر عائشة بأسا بالهلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأة نانا عائشة بتجلي في سوى متزات سا قائم أدن تبا والثوب الأسود ذات دور أتمفنتا ذات سا فرن تفا ذات سا بقى ذات سا جا ذات دئ أبن ذات إيسا واتستر شاء الأورة ذات سا والثوب الأسود كودا بكين تفا والمورد كوكو تفا دعكرنا دا كلن ورد Hure wal khuffi zaka sa khuffi lil marjib babu laifi na na aisha tace mace sai haka ma'ana mace ta sha bamban tsakaninta da namiji a wurin harami namiji ba zai sa wando ba ba zai yi wa'annan abubuwa na ado tulare ta amma zai sa kwarjalle da mayafi to amma mace fa za ta sa riganta za ta sa takalminta za ta sa menene za ta sa har abin wuya za ta sa da warwaronta ba ba abin da aka hana ta وقال إبراهيم لا بأس أن يبدل ثيابه إبراهيم النخعي يشي باب ليتي دنكا تور كفن هرمي كاسا ɗaya sama ɗaya kasa ko ɗaya kasa sandar ya yi datti yana ɗoyi yace babu laifi ka cire ka wanke ka canza wani قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثني موسى بن عقبه قال اخبرني قريب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه بعدما ترجل وادهن ولبس ازاره ورداءه هو واصحابه فلم ينه عن شيء من الارديه والاذر تلبس الا المزعفر التي ترجع على الجلد فأصبح ذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته وذلك لخمس بقين من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحج من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج وهو محل بالحج ولم يقرب الكعبة بعد توافه بها حتى رجع من عرفة وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يهلوا وذلك لمن لم يكن معه بدنا قلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال والطيب والثياب صلى الله عليه وسلم an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Madina ba da mata rajjala wa dahana bayan ya taje gashin sa ya shafa mai wala bisa izarahu wa rida'ahu ya daura farjallinsa da mayakinsa huwa wa ashabuhu shi da sahabbansa falam yanha an shay'in min al-ardiyati wal udri tulbasu illa al-muza'ara illa al-muza'fara allati tarja'u ala al-jiddi yace bai hana a sa a da mayafi wata kala ba sai kalan da aka rina sai mayafi ko kwarjin da aka rufa da aka rina da za'afaran saboda wani sanadari ne da ake rini in aka rina wannan kifa ka sa ko ka daura sai cikin ka ya dau abin nan rini da kalan rinin da kanshi to shine abin da manzon Allah ya hana allati tarja'u ala al-jidi wa take makale manne majiki fa asbaha bi al-hulayfa sai manzon Allah ya wayi gari a al-hulayfa rakibala hilatahu sai ya hau bar hawarsa hatta sawa alal baida'i har sai da ya daidaita akan tudu akan wani tsauni tudu wurin alal baida'i akan tsauni na tudu to wayan suka ce alal baida'i manzon Allah ya dau arama bayan ya fita zulhulaifa kenan wayan malamai suka ce a'a ba ya fita zulhulaifa bane karshen zulhulaifa kenan shine farkon baida'i to daga nan manzo Allah ya dau harama yake labbaik Allahumma labbaik أهل هو وأصحابه وقلد بدنته فأن يراك يا وأبرها وسع بدنا إنس هذا يسع ألاما دكي سوى وإن أبوبوا دبودي هذا يأتي زوا بيت زوا زوا مكة دا ما تند أكي حكا من ذا الله بزي ورور حرم السبا حتى يبلغ الهدي محلا sai an wayi gari ranar sallah kenan wa zalika li khamsin baqina min dhil qa'da yace saura kwana biyar a cikin dhil qa'da ma'ana 25 ga watan dhil qa'da kenan فقدم مكة لأربع ليال خلونا فيسوك إسو مكة وانا هدو من ذي الحجة وانا نوتينا أكي أهنيا وانا ترى فطاف بالبيت في من الله يتواتي وسعى بين الصفا والمروة من الله يسعى سكان الصفا والمروة wa lam yahilla min ajali badunihi to da aka manzo Allah ya tawafi ya sa ayi sama da marwa manzo Allah ba zai fitar da kayan ihrami ba saboda ya dauko kirani ne kuma ya koro hadaya duk wanda ya koro hadaya daga wajen harami ba zai warware aikinsa ba hatta ya buluga hadiyu sai ran sallah kenan ko لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة فأنا سيفك فوق saman مكة inda al inda ake cewa hujumi zaka ga sun zana suna faɗa. wa huwa muhillun bil manzon Allah kuma yana labbaika Allahumma labbaika hajjan wa lam yaqrab al-ka'bata ba'da tawafihi bayan manzon Allah ya tawafi bai sake dawowa Ka'aba ba hatta raja'a min arafa har sai da aka dawo daga arafa ranar sallah kenan aka dawo wa amara ashabahu an yatawafu bil baiti wa baina safa wal marwa sai manzon Allah ya umarci sahabbansa waɗanda ba su koro hadaya daga wajen harami ba thumma yufakkiru wanda ya tawafi ya sa'ayi to sai kai keke sa'annan ka daure dan ka sa wannan hajjin naka ya zama umra sai ranar takwas ranar taruya kuma zaka ce labbaika allahumma labbaika hajjan ثم يحل وذلك لمن لم يكن معه بدنة سلدها ومن كانت معه امرأته فهي له حلال a lokacin da suka yi sa'ayi tawafi suka yi sa'ayi baina safa wal marwa lokacin wannan aikin ya gama kenan sai su cire rigan ihrami ka saka rigan da kake so matarka ta halatta turare ya halatta komai ya halatta har sai ranar tarwiya ranar takwas ga wata kenan nan kuma ku sai labbaik allahumma labbaik hajjan za a je mina masjidil hif a wayi gari ranar tara a je arafa babu man bata bi zil hulaifati hatta asbaha yace babin da ke bayani wanda ya je ya kwana zil hulaifa har sai da aka wayi gari don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya salla azhar raka'a hudu a Madina sa'annan aka yi tafiya aka je zil hulaifa aka yi salla la'asar raka'a biyu kasar kenan sa'annan aka kwana aka yi magariba aka yi isha kashi gari aka yi salla asuba to daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kwana zil hulaifa kenan sai ya dauki harama قال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يتي عبد الله بن عمر يا رويت هكذا من زم الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن انس بن مالك رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين ثم بات حتى اصبح بذي الحليفه فلما ركب راحلته واستوت به أحل الله أكبر kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallan azhar raka'a hudu a Madina ya fita suka je Zulhulayfa al-asr ta kama aka yi sallan al-asr raka'a biyu kasaru thumma bata hatta asba'a bi Zulhulayfa sa'annan suka kwana laifa har da aka sai da aka wayi gari falamma rakiba rahilatahu yayin da ya hau abar hawarsa wasa daidaita sa'annan sai ce labbaik allahumma labbaik قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الخليفة ركعتين قال وأحسبه بات بها حتى أصبح في حديث اللي باب رفع الصوت بالإهلال يتي باب لكي بيان أو كمريا لكي ركب لكي لبيك اللهم لبيك قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الزور أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا يتي من الله يصلى الظهر ركعة هدو آه، مدينة يزو آه، ذي الحليفة ركعة بيو لعصر قصرا فأن يتي نجيس سنة تغمريا بهما جميعا لبيك بالتلبية ها والعصر بذي الحليفة ركعتين يصرخون بهما جميعا وباتينا wa ahtibuhu yake ina zaton ya kwana a zulhulaifa to wannan ce ina tsammani to wata riwaya ta ta ta zo da tabbacin cewa ya kwana a cikin al yaqin muqaddamu ala shakk ko babu tarbiyati babin da ke bayanin tarbiya yaya take yaya ake tarbiya sai kai yadda kake so ko sai kai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك sallallahu alaihi wa sallama yace haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke tarbiya a daga murya ها من tsallake لك daya da mun tsallake لك za قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لا أعلم كيف كان النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد Wanne ni'mata lak kowanne kai yayi tabahu abu muawiyata an al-a'mash babu tahmidi والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة da ka hau a bar hawarka ba lokacin da ka saka kafanka kan ba. zaka hau abin hawa zaka hau a'a yace lokacin da ka hau abar hawa ka daidaita sai kai subhana sai kai addua da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ana ce da shi eh, du'a'ur rukubi addu'an da ake yi in ka hau keke ne vespa ce mota ce doki ne duk abar hawa dan tsari da ka hau motar ka kace za ka unguwa sai Allah ya ga dama in baka ba sai wani abin ya faru sai ba sai kai addu'a in karshen tafiyar kenan ka cika da imani in kuma Allah zai kiyaye ka zai kiyaye ka dan dan albarkan addu'ar da kai Allahu akbar قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر من ذو الله وإن كلموني لا يضرك بأيهما ابتدأت سبحان الله والحمد لله والله أكبر in ka ce Allahu akbar subhanallah walhamdulillah daga dama ka ce alhamdulillah wa subhanallahi wallahu akbar duk yadda ka juya su manzon Allah yake la yadurruka bi ayyihima bada'ta Ake akwai kalmomin da in ka canza yadda manzon Allah yayi ba za su yi maka amfani ba kenan wa kabbara sai kabbara ma'ana subhanallahi walhamdulillah wallahu akbar subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wallahu kai addu'o'i sayyidina ali da yayi sai murmushi sai ce ba dan na ga manzon Allah ya haka wada bai ba ba na duk sa'an da manzon Allah ya hau abar hawarsa sai ya daidaita sai ce alhamdulillah subhanallahi sakhara lana hada wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah allah akbar allah subhanallah to sa'an ne cika sa addu'a sai ya murmushi haka duk sa'an da ka abar haka sai kai in Allah da sai a lafiya a dawo lafiya ثم أهل بحج وعمرة سأل يتي لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة وأهل الناس بهما سأل نسورة هبيتك لو سوما دهك حج falamma qadimna amara an-nasa yayin da suka iso makka sai ce wa mutane fa hallu hatta kana yawm tarwiya tunda su basu koro hadaya daga wajen harami ba sai ce duk wanda ya tawafi da sa'ayi ya mai da shi umra ya saka rigarsa ya je yayi matarsa ta halatta ya yi abin da zai yi wanda yake ya koro hadaya daga waje to zai saurar kirani hatta kana yawmut tarwiya har sai da aka samu takwas ga wata ahallu hajji sai suka yi labbaik allahumma labbaik hajjan qala wa nahara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam badanatin bi yadihi manzon Allah ya soke ya taguwar abar hawa iraq bayanin wanda yake labbaik allahumma labbaik hajjan ko umratan bayan ya daidaita akan abar hawarsa jirgin sama ne mota ce da ka hau sai ka daidaita sa'annan ka dau harama ka ce labbaik allahumma labbaik قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أو تلبية لو كتندا da abar hawarsa ta daidaita da shi tana tsaye yana kan abar hawa sannan ya dau harama babu ihlali mustaqbil al-qibla yake babin da ke bayanin halaccin mutum yayi dau kabara ya dau harama yana fuskantar al-qibla وقال أبو عمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة يأتي عبد الله بن عمر إن يصلى الأصباح بذي الحليفة daga zil hulaifa amara bi rahilati fa sai ya ce a shirya masa a abar hawarsa a kama za a tafi kenan sun marakiba sa'annan sai ya hau fa idza stawat bihi in ya daidaita a istaqbala al-qiblata qa'iman sai ya fuskanci gabas yana tsaye kuma yulabbi sa'annan sai labbaik allahumma labbaik hatta ya buluga harama kuma yumsiku har sai ya kai ya kai makka sai ya daina hatta idza jaa zakwa in yazo zakwa ba ta bihi hatta yusbih sai ya kwana sai ya kwana azikuwa har a wayi gari fa idza sallal ghadata in ya sallan asba igtasala sai yayi wanka wa za'ama anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala zalik yace haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata ma'ana harani baya hana wanka kenan ku تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل أو في الغسل قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يتي عبد الله بن عمر يا كسنتي إذا أراد الخروج إلى مكة إن ينسي بتازوى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ليس بمي ود بايا كيشي ثم يأتي مسجد ذي حليفة فأنا يزور مسلاة ذي حليفة فيصلي فأنا يصلى ثم يركب سعنا يهو أبر هوسا وإذا استوت به راهلته قائمة إن تدعي إليك أتعي أحرم سيد أو حرما يتي لبيك اللهم لبيك إن هجري عمران عندك ربا كده قال سيتي هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يتي هكذا كمن زن الله صلى الله عليه وسلم ينا أيكتاوا الله أكبر babu tarbiyati idan hadara fil wadi yace babin da ke bayanin yin tarbiya in mutum ya gangara a cikin kwari قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن ابي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال يتي منكسن كيورا عبد الله بن عباس سي اكا امبتي لبار الدجال انه قال yake maktubun baina ainihi kafirun yake ai za a ga dajjal an yana rubuce a kan goshinsa tsakanin idanuwansa guda biyu kafirun ko kuwa kaf da fa da ra yace duk ne zai karanta ko yayi arabiya ko bai yi arabiya ba fa qala ibn abbas lam asma'ahu yace sai abdullahi dan abbas da suka zo suna faɗa suna cewa ai dujal kaza ne ai dujal kaza an ce ma za a rubuta akan goshin shi kafirun kafiri ne duk mu'mini zai gani sai ya kiyaye shi duk munafiki da kafiri sai ya rudu dujal sai kama shi halakar da shi dujal wata fitina ce da za ta faru karshen duniya Allah ya kiyaye mu amin sai abdullahi da abbas yace lam asma'u ni ban ji haka ba walakinahu qala sai dai abdullahi da abbas ce ni abinda na jurin manzon Allah shine manzon Allah cewa yayi amma Musa yace manzon Allah ya bada labari da ran da aka yi musu Isra'ila na amma annabi Musa ka anni anzuru ilaihi manzo Allah ce annabi Musa ka ce gani ina kallon ina kallon idan hadara fil wadi yulabbi yayin da ya gangara a cikin kwari yana cewa labbaik Allahumma labbaik yace shi ya eh mahallu shahid Kifayat Bapak Ibu dan Ibu yang Tafsir Al-Quran. Ya, ada tahu. Nasi Abdullah ba su za mu bayani eh to kama tuna ko yau abdullahi sauran miki nawa sauran miki biyar wannan littafi littafi ne na shehu usman ko ya gan shi rubutun na gargajiya ko sunan shi hidayatu salihina shehu usman ya bayyana aqidarsa a ciki tun daga farko har karshe to shine za mu karanta wani wata yar matsala a ciki mu gani menene aqidan shehu usmanu mu gani cewa an gan shi ko hidayatu salibina bayan ya ce wa na'taqidu anna sirata haqqun wa anna an-nar haqqun wa anna al-mizana haqqun wa anna kaza baki daya haqqun haqqun duk yana faɗa aqidan ahli sunna kenan wal jama'a a kanta sai shehu usman ya mutu a kanta iyayenmu suka mutu a kanta muke roƙon Allah mu mutu amma duk sa'an da ka lalabo dama ko hagu za ka ɓata lokacinka shine bayan ya kawo duk baki ɗaya yace wa na taqidu wa na taqidu anna afdalal khalqi ala al-itlaq حبيب الله المصطفى صلى الله عليه shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah ana sayyidu waladi adama wala fakhra wa wahu muslim wa qala ibn abbas inna Allah fadala muhammadan ala ahli samai wa ala al anbiya rawahu al bayhaqi sa'an nan yayi magana yayi magana sai ya tafi sa'an nan sai ya zo yace ونوح بعد إبراهيم وأفضل من سائر الأنبياء قال عبد الرحمن السويسي ولم أقف على نقل على أيهما أفضل وهم الخمسة معنى النبي موسى النبي إبراهيم وأنه أولي العزم من الرسل فأنك فسائر الأنبياء أفضل من غيرهم على تفاوت درجاتهم لكي ثورا النباوة sun fi sauran mutane baki daya da fifiko tsakanin su wani ya fi wani wani ya fi wani bima khussa bihi kullun فالملائكة بعدهم أفضل إتبايا النباوة في ملائكة أفضل من باقي البشر وأفضلهم جبريل إذا سيئا ملائكة جبريل كما في حديث رواه الطبراني سألنا يتي فأبو بكر الصديق أفضل البشر بعد الأنبياء سيدنا أبو بكر بايا من زن الله صلى الله عليه وسلم دا النباوة har annabi kasa duk wadda uwarsa ta haife shi manzo Allah ya sai na Abubakar ya fi shi wa Umar ibn al-Khattab sa'annan Umar dan Khattab بعده فعثمان بن عفان كان عثمان بن عفان بعده فعلي بن ابي طالب بعده sa'annan ali ibn menene dalilin shehu usman dan fodi yake qala ibn umar abdullahi dan umar yace kunna na natahayyaru bainan nasi shi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam yake mun kasance zamanin manzon Allah muna fifita mutane fa nusayyiru ababakr sai mu fifita sayyidina abubakar mu ce shi yafi sa'annan mu ce Umar sa'annan mu ce Usmanu sa'annan mu ce Ali rawahu al-Bukhari yana cikin Bukhari a cikin riwaya Tabarani yace manzon Allah yana ji bai taba yi mana mutu ba Allahu Akbar akan wata aqida sayyidina Usman ya bar duniya sayyidina aka aqidatu ahli sunna kenan sayyidina Abubakar shine farko duk sa'an da za ka yi magana game da addinin musulunci bayan manzon Allah in ka kira sunan sayyidina Abubakar ba kai nifaka Allahu Akbar bayan munafiqi to menene zai tushe ka don ka ce ai zagin sahaba ba addini ba ne wannan baya nuna cewa maimakon ka faɗi wannan ka ce sayyiduna abubakar sayyiduna umar sayyiduna usman radiyallahu anhu me zai cutar da cewa zagin sahaba ba addini ba ne bai wadatar ba don sayyiduna aliyu sahabi ne sayyiduna salman al-farisi sahabi ne abu zarre sahabi ne bilal sahabi ne ahlul bait sahabi ne kuka amince da su waɗannan su abubakar duk arna ne kafirai ne ba sahabbai bane wurin ka fito ku fito fili ne zai cutar da ku Saidina abubakar radiyallahu anhu na aisha ummul mu'minina hafsa ummul mu'minina ya wadatar amma duk wata dabara da za ku yi za ku halaka ku halakar da bayin Allah da Allah ba komai ya kai muku wannan ba shine ga abu a hannunka kal isi fil baida'i yaqtuluhu sama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmul kaman mai jinan dab rakuma ne suna tafiya a dawa suna jin kishin ruwa za su mutu da kishin ruwa su kuma suna dauke da ruwa ga duk littafin da sai Usman ya yi ina duk inda zaka je kalalabo sai dai kalalabo halaka duk wanda kake bibita wallahi tallahi sai sai Usman ya fi ya fi shi ilimi ya fi shi jihadi ya fi shi tajidi kuma shine yake kan katari abin da ya faɗa kenan wa zada sabarani fa ya'lamu zalika an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama wa la yunkiru yake manzo Allah ya san haka baya mutunta haka qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da Abi Bakr wa Umar yace manzon Allah ya ce wa sayyidina Abu Bakar da Umar hazani waɗannan guda biyu sayyida kuhuli ahlil janna ne shugabannin dattawan aljanna min al-awwalin duk cikin farko har karshe illa nabiyina ma'ana manzon Allah yake banda annabawa ba wanda ya da mala'iku ba wanda yake sayyidina Abubakar da Umar wal mursalina sa'annan yace fa baqil asharatu al mashhur lahum bil janna bayan sayyidina abubakar da umar da usman da ali sannan yace sauran mutane shida din da manzon Allah ya musu shaida cewa su ɗan aljanna ne yace sun suka fi kowa ai a ko منهم نقل نقل الاجماع نقل نقل الاجماع على ذلك ابو منصور التميمي شيخ عثمان يقول ابو منصور التميمي يا ترو اجماع ما لم اهل السنه كون wannan sai na cewa sayyidina Abubakar ya fitowa sannan Umar sannan sayyidina Uthman sannan sayyidina Ali وهم طلحة ثورا قد أسلسون طلحة ده زبير ده سعد بن أبي وقاص ده سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ده عبد الرحمن بن عوف ده أبو عبيدة بن الجراح وروى أصحاب السنن وصححه الترمذي عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله عشرة في الجنة متون قوم في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فأنا يتي bayan waɗannan cikin fifiku fiyayya fa'alu badrin afdalul umma yace bayan haka waɗanda suka halarci badar badar gazwatu badrin su ne suka fi kowa sai na bakar ya halarci badar ko bai halarci ba sai na umar ya halarci badar ko bai halarci ba wa iddatuhum 300 wa bid'ata asara wa fi sahih yace ya zo cikin hadisi sahihi لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم الله اكبر lokacin da kisan Hatib ibn Abi Balta ya faru sai manzo Allah ya ce wa ma yudrika ya Umar la'alla Allah tala ala ahli Badr fa qala if'alu ma fi. to duk sa'an da ka kafirta Abu Bakar wa ka karyata ka karyata manzon Allah duk sa'an da ka kafirta Sayyidina Umar ka karyata manzon Allah duk sa'an da ka kafirta Sayyidina Uthman ka karyata manzon Allah wai an ce laqad radiyallahu عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة تلك أي أن كيد في ظرف إذ يبايعونك أي لو كنت عندك مبايع سيدنا عثمان الباكي كيف بايع